خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون الله shi ya halarci sammai ya halarci ƙasai ba tare da wani samfuri da ya gabata ba ya halarce su da gaskiya bai halarce su don ƙarya ba ya halarce su ne domin a kafa hujja da su bisa girmansa ya tsarkaka daga yi masu tarayya da wani da suke yi